Ƙungiyoyin sa kan sun shimfiɗa wasu sharuda da matakai na tankaɗe da rairaya don tantance iyalai saba'in da biyar da suka danka wa amanar marayu 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyu ɗari da hamsin da Boko Haram ya raba da iyayensu tare da haɗin gwiwan shugabannin addini da na gargajiya domin tabbatar da adilai kaɗai aka danka wa amanar marayun a garin Mayo Konkol na garamar hukumar Maiha da ke jihar Adamawa. Kowane iyali zai amfana da tallafin naira dubu goma sha hudu kowace wata daga asusun da ƙungiyoyi masu zaman zaman kansu na Janna Health Foundation da kuma Best Agenda ta hanyar wata gudumawa da suka samu daga asusun nan na tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa da General TY Danjuma ke wa jagoranci. Dr. Abdullahi Belal, shugaban Janna Health Foundation, ya yi wa taron iyayen bayanin yadda za su sarrafa tallafin. ce mai na da wanda yana nan bakan cek ne ko da mu muka bayar ko ba mu muka bada kuɗin nan ba za a cika mana wannan idan an cika za a yaga kwaya ɗaya wanda za a tura mana dora kuma shi ne za mu tura musu Abuja. Akwai kofi ɗaya wanda za a rike a gidaje wanda ba za a yaga ba yana tare da wannan littafin. Shi ne shaida cewa kuma mun zo mun biya wa kuɗaɗe. Don haka muna son iyaye da Allah a tabbata kula mana da wayannan takardun don su ne shaidun da muke da su da ake wannan aikin da su. Duk da cewa shirin tallafin ya tanadi littafin adana bayanai na yadda kowane iyali zai sarrafa kuɗin tallafin. Director janar na Best Agenda Alhaji Ahmed Lawal tuni ya yi wa iyalan cewa ɗaukar amanar reno marayu gwaji ne na kaifin imanin su daga Allah. Ina son ta hankalin iyaye da aka ba su amana na wa'innan marayu. Ku sani cewa maraya yana da nauyin gaske wajen rike amana shi. Abin da za a ba wannan rana wanda wannan kungiya ta bayar ta ba ku daga nan aka fara saboda wa'innan marayu. Kuma a matsayin ku na iyaye da aka mallaka muku wa'innan yara. Ku sani wa'innan yara na hira da wasu daga cikin iyaye da suka ɗauki amarar kulawa da marayun kan bitar da ake masu na yadda za su rika kulawa da marayu da kuma kalubale da ke gabansu. Da farko ga Malam Muhammad Abba. Ni ina gani matakin da suka yi nan sun iya tabbatar da cewa suna da tausayi, suna da imani, suna da kuma son taimaka ma al'umma don a samu mutane nan gaba su zama shugabanni masu kirki masu kyau. Sunana Jumai Mikailu. an gaya mana mu kula da abincinsu da sutura da makaranta da lafiyansu mu tsabtace musu wurin da za su kwanta mu tare su da kyau mu biya school fees sosai mu yi lura da su ana sa ran iyalan da suka ɗau amanar kulawa da marayun za su amfana daga tallafin na tsawon shekara guda domin kula da lafiya ilimantarwa, da kuma tarbiyyarsu sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya